فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا ديو جوات ذو الهجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرى دبو دا تاريخ دو دا أربعين شيني كما نوكينا أوكوكو أوكو جوات takwas miladiya dubu biyu da sha tara shi gaba da karatun na littafin bulugul maram na alhafi ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 89 a muna da cikin kitabu salati kuma cikin babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam insha Allah za tashi kan hadisin al-hasan bin ali radiyallahu anhuma سيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن حسن بن Ali, رضي الله عنهما annahu qala. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اجني في من هديت وآتني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت rawar hulkamsa wa za da tsabarani wa rabin haƙi wa layar izu mana adaita wa za da nasayi min waje na a kari wa sallallahu alam nabi wa haƙi a abbasin radiyallahu an huma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an na da'ufi na da'ubili fil qunuti في صلاة الصبح وفي سنده ضعف دقى الحسن بن علي الله يقار مسيدا أنه قال حقيقة شيئتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni wasu kalmomi aquluhunna fi qunutil wutri na dinga faɗarsu a cikin alƙunutu ta ne. kalmomin su ne allahun hadini fi man hadai ya ubangiji ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shirya wa ni fi man kai. ka bani lafiya da afuwa cikin wanda ka biya lafiya da afuwa wata walla ni fi man tawallaita ka jibince ni cikin waɗanda ka jibinta wa ni fi ma a ɗaita kai mun albarka cikin abin da ka bayar waƙini sharra ma ƙabaita ka tsare ni sharrin abin da ka hukunta fa na ka taqdi wa la yuqda alayka dan kai kake hukunci wa la yuqda alayka ba a yin hukunci akan ka wa innahu la yadullu man walaita haƙiƙa lamarin da sha'anin wanda ka jibince shi baya kaskanta tabarakta rabbana wata alaita. alkhairanka sun yawaita ya ubangijin wata alaita, kuma ka girmama ka ɗaukaka rawahul khamsa khamsar fitar da hadisin wa zada tabarani wal bayhaqi tabarani ya ƙara a tasar wayar da bayhaqi lafazin wala ya'uzu man adaita wala man adaita wanda kai gaba da shi kuma baya ɗaukaka zadan nasa'i min wajhin akar fi akhirih imam nasai ya ƙari ta fuskar a ƙarshen hadisin wa sallallahu ala nabi ya ƙara salati wal bayhaqi an ibn abbas radiyallahu anhuma ya zo a ruwayar bayhaqi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masu yadda قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي yu'allimuna du'a'an na nad'u bi fil qunuti fi salati subhi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a da zamu roki Allah da shi a al alqunutu a cikin sallar asubahi wa fi sanadihi da'afun ma laysa a sanadin ruwayar akwai rauni al-hasan bin ali bin abi talib sibda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hasan dan ali dan abu talib jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu sai ce Fadima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu sai ce ma yar manzan Allah an haife shi bayan hijira ta manzan Allah da shekara uku hal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah bai wuce ɗan shekara takwas ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shugaba yace inna bani hadha da manzo Allah yake hakika wannan dan nawa shugaba ne yace la Allah ubangiji ta'ala zai shi wasu jama'a daga al'umma ta manya guda biyu ta hanyar sa wanda wannan abin da manzo Allah ya faɗa kuma ya tabbata ga shi Al-Hasan bin Ali a lokacin da baban sai koma zuwa ga Allah aka yi masa mubaya'a a matsayin halifa bayan 'yan watanni ya tafi sham tunda a sham ma'auya biyi mubaya'a ba a lokacin ya sauka ya bawa mu'awiya don ya haɗa kalmar musulmi don kuma ya tsare gina nan musulmi don kan musulmi ta zama guda ɗaya shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wancan hadisi ya mutu shekara hijira tana da hamsin da uku Allah ya ƙara masa yadda wannan hadisin a imamu ahmad ya fitar da shi a hakanan abu dawud tirmidhi nasa'i ibn maja haka nan imam al-tabarani cikin al-kabir haka an-nasa'i cikin as-sunan al-kubra ya fitar da shi a hadisin sun fitar da shi ta abu ishaq shi kuma daga a daga burai bin abi bin abi maryam shi kuma daga abul haura shi kuma abul haura daga alhassan bin ali Allah ya kara masa yadda wannan isnadin isnadi ne tabbataccen isnadi hadisin ta fuskar isnadi hadisi ne tabbataccen isnadi duk da ko yan wasu kalmomi wanda za mu zo kan su wanda suke ba a fasu akwai wannan isnadi ne tabbataccen isnadi a yana cewa allama ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni kalimatin wasu kalmomi aquluhunna fi qunutil witr zan dinga faɗa su cikin alqunut na wuturi ba alƙunud na sallolin farilla ba alƙunud na sallolin farilla ana yin ta ne inda nawazil ko inda nazila sanda aka samu saukar wani bala'i ko makamancin wannan kamar yadda bayani ya gabata wancan satin a shine ake yin alƙunud a sallolin farilla a wannan alƙunud ne a cikin sallar wuturi a sallar wuturi to manzo ya koyar da shi alƙunutun da zai manzo ya koya masa yadda cewa Allahumma hadini fi man hadaita ya ubangi ka shiryar da ni cin wa'anda ka shiryar wanda an kun mun yi bayani a satin da ya gabata kan wannan kalma din Allahumma jini fi man hadaita ya ubangi ka shirya da cikin wanda ka shirya wannan ya hada hidayatul tawfiq da kuma hidayatul irshad wa dilala haka nan hidaya ila aljanna ya hada su kamar yadda bayani ya gabata ka shirya da ni cikin wanda ka shiryar wa atini fi man afaita lafazin al'afwa muka ce ya kunshi baka lafiya a jikinka da kuma ainihin baka lafiya addininka ubangiji ta ya tsarkar da shubuhohi da kuma abin da shafi shawat shi isa annabi sallallahu alaihi wasallam a guri mafi tsada kamar yadda na faɗa da umma na ita tambayi manzo Allah cewa ya gaya mata in Allah ya datar da ita da lailatul qadari me ya kamata da ce manzo Allah yake ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda wannan afiya dan Allah ya baka kalba ce jami'a ya hada har kunci da bala'i na duniya Allah ya tsare ka daga shi talauci Allah ya tsare ka cututtuka na jiki Allah ya tsare ka gurbacewar tarbiyya ta yara ko mata Allah ya tsare ka rusau Allah ya tsare ka kuncin gida Allah ya tsare ka duk wasu matsaloli kamar yadda kuma ta kunshi matsalolin lahira ma wa ake ne man afaita ma'ana har a lahira Allah kai min afuwa gabacin wanda zaka sa cikin aljanna wa tawallani fi man tawallaita ya ubangi ka jibance ni cikin wanda ka jibinta bayan da ka jibinta ka ba su kulawarka da ka da taimakonka to ya ubangi ni maka sana cikin su wa barin fi ma a tsaita kuma ka sanya min albarka fi ma a tsaita cikin abin da ka bayar sai ya ga shafi mu'allaq dan ya zama ainihin litta'ani dan a gani maana dukkanin abin da Allah ka bani to Allah ka sa albarka a cikin ta abin da ka bani kenan na rayuwa da abin da ka bani na dukiya da abin da ka bani na ilimi da abin da ka bani na 'ya'ya da duk wani abu Allah da ka bani ya ubangiji ka sanya albarka a cikinsa idan ubangiji sanya ma albarka cikin al'amuranka shikenan kai sa'a ta daya ba za ta zo maka ba waqini sharra ma qabaita ka kiyaye ni sharrin abin da ka hukunta ba sharrin hukuncinka ba sharrin abin da ka hukunta domin qaba'ullah la yakunu sharra shi hukuncin Allah baya na sharri sai dai aikin abin da Allah ya kunta ɗaya zama shari domin a gurin ɗan adam duk abin da bai dace da jikinsa ko ɗabi'arsa da abin da yake so ba gurinsa sharri shi kuma Allah duk abin da zai hukunta akwai kima a cikin wannan abin ko gane ko ba gane ba daga nan ana neman tsarin Allah daga shi aikin da aka hukunta in to Allah ya tsarin daga sharrinsa idan wani aiki ne Allah ya hukunta za ka yi to shi aikin zai iya jawo mutum misali wani abu na raki ko raɗaɗi to Allah tsarin daga wannan rakin ko raɗaɗi a zai iya jawo maka fushin Allah to Allah ni kai ya jawo fushin naka ina fata an fahimta saboda shi ubangiji ta'ala hukuncinsa baya zama wa sharri shi sa manzo Allah yace wal khairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka a ayyukan Allah babu sharri a cikin af'al ɗinsa amma shi maf'ulatihi ana ake samun sharri ababen da Allah ya yi su ai a nan za a samu shari amma a aikin Allah babu shari na kanin da ya ce wa ini sharar maƙabaita ma'ana abin da ka hukunta to shi abin sharinsa Allah ka tsare kowane irin shari yake da shi Allah ka tsare daga sharin fa naka taqabi wala yuqda alayka domin ya ubangi naka taqabi kai kake yin hukunci Allah ta'ala shi yake yin hukunci akan kowa Allahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi ubangiji ala shi yake hukunci la yuqba alaihi ba a hukunci akan Allah la yasalu amma yasalu wa hum yasaluna Allah in yi hukunci ba ni cin dinduniya hukunci ta shi hukunci karshen kotun koli kenan ta Allah wata kotun ba ta surin kotun ba ta Allah ba ita kadai ce ta hukunci ba mai tashin sa kuma Allah ne kadai duk abin da ya aikata ubangiji ala babu wanda yake kan shi babu wanda yake kan shi innaka taqabi wa la yuqba alayka to tunda Allah kai ne mai wannan cikan mulkin dan wannan na nuna buwayar Allah da cikan mulkin sa to tunda kai ne mai wannan buwayar da wannan cikan mulkin to ya ubangiji abinda ka hukunta mun din shi ka tsare daga sharrin sa ina ta mu fahimta sai ya ce innahu la yadullu man walayta haqiqa duk wanda ka jibince shi la yadullu baya kaskanta duk wanda ubangiji ta ala ya jibince shi ya bashi kulawarsa ubangiji ta'ala ya bashi kariyarsa to wannan mutum ba zai kaskanta ba saboda falin lahil izzatu wa li rasulihi Ka mu'minin kataballahu al-aghlibanna ana wa rusuli duk wanda ubangiji ta'ala ya bashi al'amarinsa wannan mutumin babu yanda za a yi a samu a samu kaskanci tabewa tare da shi sai ce tabarakta rabbana wa ta'alaita tabarakta alkhairanka sun yawaita ta ala alkhairanka ba su da adadi daya annabi ya koya masa abin ana ana addu'ar da lafazi na mafradi adini fi man hadai wa tawallani fi man tawallai wa atini fi man afai suka ce saboda ne saboda babu addu'a ne yana buƙatar kaskantar da kai amma da yanzu nan tabarakta rabbana wa ta'alaita saboda nan kuma wajen girmama Allah ne da nuna cikar mulkin Allah da girman Allah da bunƙasar Allah a nan kuma sai aka kawo lafazi wanda yake nuna girma da ya kuma ce tabarakta rabbi! sai ce tabarakta rabbana wa ta'alaita saboda wannan nunul azmati wanda yake amfani da shi shine Allah subhanahu wa ta'ala me ya kuma ce tabarakta rabbi! ya ce alkhairan ubangiji na sai ce rabbana ubangijinmu baki daya amma kaga wajen addu'a tun da mahallin kaskantar da kai ne sai dinga amfani da lafazi na mufradi shi kaɗai wa ta'alaita kuma ubangi ta'ala ai ta'alaita ai ta'azamta ubangi ta'ala ka ɗaukaka ulul zati wa sifa ubangi ya ɗaukaka ululi na ɗaukaka ta zati ɗaukaka ta zati shine Allah ya ɗaukaka akan halittarsa baki ɗaya ubangiji yake cewa a a huwal qahiru fawqa ibadi Allah shine marin jayi kuma fauka ibadi yana barbishin bayansa ma'ana ya ɗaukaka akan bayan nasa duk wanda yake bawa ne na Allah to yana ƙasa ubangiji yana zama sa shi sai ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa yace istiwa'i haka zaka yi nasoshi wanda ba za ka yi kirga su ba da ubangiji ta'ala ko manzan Allah ya nuna cewa ubangiji ta'ala yana kama halittar ka baki daya kaga wannan uluwul zati kenan haka nan uluwul sifa ubangiji yana da siffofi madaukaka dukkanin siffofin Allah siffofi ne maɗaukaka. yana da ulul zati was sifa daga koda wani yana da siffa kaga siffar an a suna da ta Allah shi da Allah da suna da siffa iri ɗaya, za ga tasa ba irin ta Allah bace ubangi subhanahu ta'ala baya suna da siffa bawa ya zama at-tawwab inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina kuma Allah huwa at-tawwabur rahim kaga at ta Allah wannan me take nufi me karbar tuba amma at ta bayi fa me yawan tuba kaga ba ɗaya bane Allah sami'un ne basirun ne Allah ne ji ne ne gani ne dan adam ma ne ji waje Allahu sami'an basira Allah ya sani dan adam yana ji yana gani amma jin Allah daban na dan adam daban domin ji na dan adam yana da iyaka amma ji na Allah bai da iyaka shi yasa umma na yasha Allah ya kara mata yadda tace girma da tsaukaka ya tabbata ga wanda jinsa ya rasu dukkan jiye ta ce wallahi ina ɓangaren ɗakin amma ba na jin abin da manzo Allah ke tattauna da wannan matar amma Allah yana da bishin saman bakwai ya ji abin da suka faɗa da Allah ya sauka da laqad sami Allahu qawlati tujajibuka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum tace ni ina ɗakin amma ba na ji tace amma ubangiji yana barbishin saman bakwai shi yana jin to kaga irin wannan siffar irin wannan siffar ta jin kowane sanki daga cikin bala'in da muke ciki shine sai ga wani bawa cikin bayan Allah an bashi wannan sifa dan an ce da wani ya sami an kullal ashraf jammal marabi jammal mala'iba wal barakat isma'a nidaya haya haya kaga wannan ko shakka babu sifa ce ta Allah Allah ne yake jin dukkanin sautuka haka za ga gani ba abin da yake kuya ga barin ganin Allah amma kai ganin kai yana da iyaka da haka ubangiji yana daukaka ta zati subhanahu wataala kamar yadda kuma ubangiji yake da ɗaukaka ta sufa haka kam fuskar wato hadisi yadda man karanto shi ne Allahumma da fi man hadai wa aifi fi man afait wata tawallani fi man tawallait wa barini fi man afait wa qini sharra ma qadait fa innaka bi wa la yaqda alayk fa innahu wannan lafazin na fa innahu ko wa innahu ya tabbata ko fa innahu ko wa innahu ya tabbata la yadullu man walaita kama za ga in muna karanta iya namiji tsayawa muna cewa la ya izu man arita tabaraka rabbana ta'alaita to sai ce wa zada dabarani wal bayhaqi wannan karin na wala ya izu man adaita baya cikin ruwayar Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Imam Ahmad babu wannan arwayar lafazin wala ya izu man adaita ya zo a ruwayar dabarani da bayhaqi shine wala ya izu man adaita wanda kai gaba da shi ya Allah baya daukaka amma malamai ta ce wannan ba alal umu ba ne don wani lokacin wanda Allah yake gaba da shi ubangi ta Allah yana ba shi ɗaukaka kuma wanda Allah yake so ɗin ya jiɓinta kuma tunan Allah ya ba shi ƙasƙanci sai dai Allah yana wani ne don hikima amma ɗaukaka ya Allah baya bai wanda yake gaba da shi kuma wanda Allah yake sa Allah ba shi ba shi da dawwamammi sai dai ba shi ƙasƙanci don jarabawa dan ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam a Uhudu Allah ya ɗaukar kafirai ba su nasara akan ta ma akwai su hikimomi na Allah shi sa ibn qayyim ya fitar da hikimomi hikimomi cikin zabi ma'ad masu yawan gaske hikimomi da yasa aka samu nasara kan mu'minai a yakin Uhud dan ka dauko hikima ɗaya ta farko zaka fara kalla da a ce wata ran a yaƙi ba za a ci nasara akan musulmi ba to ba za ta gane munafiki ba in kullum musulmi sun fita yaƙi cin nasara za su ta za a gane munafiki bizi amma da ya san za a iya nasara kan mummune sai ya ki zuwa sai ya gane munafiki sannan kuma Allah yana so ya riki shahidai idan ba a yi samu nasara ta ran kan mummune za a samu wannan shahidan to dai hikimomi wanda yawa da yawa ya kawo sun kuma cikin tafin ta zabi ma'ad za a ga ya kawo su to amma Allah ta'ala ya kaskantar da wanda ya jibinta kaskanci na har abada Allah baya wannan ko ya je wa makiyansa izza dawwamammiya Allah baya wannan sai dai kawai ya ba su ita na ɗan wani lokaci domin jarrabawa ko dan yi wata hikima ta sa su subhanahu wa ta'ala wannan lafazin na wala izu adaita alhafiz ibn hajar al ya ce wannan hazi ziyada Ya ce wannan ƙarin isi tabbatacce na cikin hadisi Ya ce illa annan an-nawawi qala fil khulasa anna al-bayhaqi rawaha bi isnadin da'if amma shi imamun nawawi sai ce wannan karin bai haƙi ya rauce shi a cikin littafin al ya ce bai haƙi ya rawaice ruwaya din lafazin wala izman adaita da isnadi mai rauni haka ibini eh, eh, ibnu raf'ata shi ma ya bi imamun nawawi kan haka shi ma ya ce lan sabit ko lam tasbut hadhihi ziyada ce wannan karin ko hajiyar ruwaya wannan ruwaya ta wala izman adaita shi ma ya ba bata inganta ba shi ma ya ba a fata ya ce ruwa ya ce wacce ba ta wannan tsarin ruwa ya ce wacce ba ta da inganci a kusan abin da imamul bayhaƙi ya kai shi zuwa ga faɗar wannan kawai ɗan ƙi tsara da aka samu isnadin hadisi a wata ruwaya ɗin hadisin an nuna kamar musulun ne na hussein bin ali a wata ruwaya kuma an nuna musulun ne na alhassan bin ali kamar da mai karanta ana a wata ruwayar a umda a wannan ruwayar shi ruwayar a a ruwayar yunus ruwayar yunus da ruwayar shu'uba yunus bin abi ishaq da ruwayar ruwayar shu'uba daga shi a a bin abi maryam wannan su ne umda wani su kuma abin suka tabbatar hadisin musulun ne na alhassan bin ali ba musulun ne na na na na na husaini ba shi sa malamai suka ce nawawi la'alla wannan ya buya a gare shi da ma cikin littafin sarrafa talibin ƙarara ya ce wannan ƙarin na wala ya izuman areta ya ce ƙari ne da malamin suka ƙara ya ce daidai yake da abinda da aka ƙara alƙunutun falaka alhamdu alama ƙabaita astagfir kwatu ilaika za ka ji ana ƙara wannan ko to ya ce wannan shi malamin suka ƙara kamar yadda wala ya izuman areta shi ma malamin suka ƙara to sai dai kuma yana daga wani abin mamaki bayan imamun nawawi a cikin rawarsu ɗalibin ya faɗi wannan magana bayan yan suɗururi kuma sai ce faɗu ala tagalizi alqadi abu tsayi fi kari la izinin arika sai ce da mutum sun ittifaqi sun haɗu wajen yi wa alqadi abu tsayi a kan ne sun masa in kari saboda ya inkarin wa wala izinin arika bayan shi ma faga shi ya ba a fashi kuma sai ce malamai sun haɗu akan kawai su harshe kan alƙabi abu tsayi saboda ya inkarin qala wala ilman adaita ya ce yace a ja'a waya ta bai haƙi sai ce ai ta zo a bai haƙi ta ga amma magana sai bi sai waya ne waya tabbatar da ita za zaka qalan wala ilman adaita za ka ga a shafsalin fawdan shi ma ya izina da wannan maganganun na haƙi shi ma ya ba a hadisi amma ko shakka babu wannan ƙarin na wala ilman adaita ƙari ne tabbataccen ƙari tabbataccen ƙari aka ta inganta sai dai bai zo a ruwayen wa'ancan ba ya zo ne a ruwayar imamul bayhaqi yace zada a zada nasa'i min wajen akhar fi akhirih imamun nasa'i ya kara ta wata fuska yana imamun nasa'i ya fitar da hadisin ba ta wannan fuskar da muka kawo shi ba ya fitar da shi to ta fuska din ya fitar da shi ta hanyar a ibn ibn wahabi shi kuma daga yahya bin abdullahi shi kuma daga salim shi kuma daga musa bin uqba shi kuma daga abdullahi bin ali bin hasan bin ali ta wannan hanyar ya fitar da hadisin ya fitar da shi da ƙarin wa sallallahu ala nabi amma yanda yake a cikin in ka koma ruwaya din wa sallallahu ala nabiyil ummi ba kawai sallallahu ala nabi ba wa sallallahu ala nabiyil ummi to a ruwayar nasa'i ta hanyar da na kawo ya fitar da shi da wannan ƙarin cewa ƙarshen alƙunutun kuma an koya masa cewa sallallahu alan nabiyil karim sai dai wannan wannan ƙarin bai inganta ba na cewa sallallahu alan nabiyil karim ruwaya ce ba ta da inganci saboda ruwaya din ta biyo ta hanyar shi abdullahi a bin ali kai bin hasan bin ali ya biyo ta hanyarsa wanda akwai inƙiɗa'i tsakaninsa da wanda ya ruwayar a gurinsa wasu kuma suna cewa a'a la'alla la'alla ba shi bane wanda aka fi sani da zainul abidina wasu ka ce la'alla ba shi bane suka ce to in ba shi bane in ba ni zainul abidina bane to ya zama akwai jahala kenan duk da aka dai sinadin bai inganta ba in kuma shi ne in kuma shi ne in sai zama kenan akwai inqita'i tsakaninsa da wanda ya ruwa a hadisin aburinsa da aka ruwa ce ce ba ta da inganci wata zo da wannan karin shi isa a izbin abdulsalam ya faɗa cikin fatawa ɗinsa ya ce lamin siru salati ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti ya ce salati al qunutu salati ga manzala bai ma inganta ba haka yace ya ce bai inganta ba ya ce wala yan bagi an yi zali ala salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shai ya ce baya kamata a ƙara wani abu na salati al qunutu to ina ji izinin abdulsalam ya yi zina da ruwayoyin a ruwayoyin da suka zo ba ruwa da salati babu sai dai ya tabbata ya tabbata a abu halima ma'adul ƙari ma'adul ƙari yakan yi wa mutane sallah a lokacin umar allah ya ƙara masa yadda umar ya sanya shi a matsayin limamin da zai ringa mutane salatu tarawai to idan ya yi zo yana alƙunutu yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan din kamar yadda alƙazi isma'il ya rawaito wannan ya kama gana cikin jala'ul afham ibn qayyim al-jawziya haka na ibn nasar shi ma ya rawaito ruwa tana da inganci bayan shi kuma shi kansa libacin da ubay bin ka'abin Allah ya kara masa yadda shi ma kaga yana cin limaman da Umar ya sa shi ma ubay bin ka'abin armabana in ya tsaya ne yi mutane limanci yana yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen alƙunutinsa kuma a zamanin Umar ne Allah ya kara masa yadda babu wanda ya masa kari ibn kuzaima ya rubuta wannan shi yasa shek nasiruddin albani alayhi rahmatullahi yace da waɗannan hadisan zamu gane kenan yin salatin al-qunut kenan ba gida abani ba gida abani tunda wannan ya tabbata aikin sabon Allah kuma sauran sahabbai zamanin umar ne akwai sabon manzan Allah da yawa ko babu wanda ya inkari yake nuna kenan yin salati din ya tabbata a cikin a cikin al-qunut ya tabbata a walal bayhaqi an ibn abbas radiyallahu anhuma ya zo dai wata ruwaya ta bai haƙi shi kuma daga abdullahi ɗan abbasin Allah ya ƙara musu yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na du'a an da bihi fil qunuti min salatu subi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da mu addu'ar da mu roki Allah shi a alqunutu a sallar asubahi a sallar asubahi ba autin ba a sallar asubahi sa a sai ce wa fi sanadihi da'afun a isnadin akwai rauni da wannan hadisin ya inganta da sai yanke mana duk wata shakka kawai kawai sai mu samu kenan muna da hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada mu nan ayi alqunutu a sallar asubai to kaga shi kansa ibn hajar ya ba a ya din ya ba a fata saboda hadisin ya zo ta hanyar abdurrahman bin hurmuz ne daga burai bin abi maryam daga abdullahi dan abbas wanda shi wannan abdullahi bin hurmuz din da ifi ne da ifi ne da rauni a hakin ya fitar tayar abdullahi din a tayar abdullahi a bin sa'id al-muqbari daga babansa daga abu huraira shi ma ya fitar da irin wannan hadisi na abdullahi dan abbas sai dai shi raunin sa ma ya fi wannan shi wannan ruwa raunin ta ma ta fita wata makaranta yanzu domin shi wannan abdullahi din bin sa'id al-muqbari matruk ne wasu ma suna matu tumata da ƙarya kaga hadisin sa da'ifun ne jiddan bayan da za ka hanku wani hadisi da aka ruwayarsa ta fi ta fi wannan ruwaya din a rauni rauni kwarai kwarai da gaske yanda lafazin ta yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi salati al-fajr fi rak'ati thaniya rafa'a yadayhi fa yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma inni fi man haditha ila akhir al-hadith yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da ya dawo kansa daga ruku'u a sallar asubahi a raka'a ta biyu yana daga hannayensa yana yin addu'a da wannan addu'ar ma adini fi man hadin haka lafazin ta yake to hadisi ne wannan ifun ne jiddan ba shi da inganci haka al-qunutu a sallar asubahi ba bai zo a ruwaya ingantacciya ba bai zo a ruwaya ingantacciya ba za ka samu kamar malikiya yanda muka taso magani su suna ganin duk sallar asubahi zai alqunutu abin da suke hujja da shi shine hadisin Umar Allah ya kara masa yadda ya zo ruwa ingantacciya umar allah ya kara masa yadda yanayin alkunutu a sallar asubahi to sai dai abin da yake a ruwaya din ruwaya din ta nuna umar yanayin alkunutun ne shi ma a asuba din ma inda nazira ba ko da shi yake yi domin yanayin addu'a da yake yi eh, imam dahawi ne ya fitar da ruwaya imam dahawi ya fitar da ruwaya eh, eh, haka nan banda shi ibn nasar haka nan bai haƙi sun fada ta hanyoyi da dama lafazin yadda umar yake yin addu'a din za gane cewa yana yin addu'a ne inda nazila domin shi yana faɗa ne kafin ya ruku ya wata ruwa ce bayan ruku yana cewa Allahumma al'an alkafar ta ahal kitabi allazina sudduna an sabilika haka yake cewa farkon addu'a cewa ke ya ubangi ka tsine wa kafaran ahal kitabi wanda suke toshe mutane gabarin tafarkinka wa buna rusulika suke karyata manzanninka wa yuqatiluna awliya'aka suke yakar waliyanka Allahumma khalid baina kalimatihim sai ce Allah ka saba kalmomin su wa zilzil aqdamahum Allah ka girgiza daga dagan su wa anzil bihim ba'sakal ladzina la tarduhu an qawl mujrimina ka saukan musu da bala'inka wanda baka biyo da shi gaba da mujrimai kaga wannan duk kafare yake wa kaga al'ummar ta inda na zalakiya mun addu'a al'unutu inda nazira da mai ta ce wata za a yi wasu katarai ko su mujimai suka takura musulmi to bayan ya yi wannan sannan sai ce bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusalli alayka la khayra kulluhu nashkuruka wa la nakfuruka wa naqna'u laka wa naqla'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu eh wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu azabakal jidda karshen ma ya nuna ma kafare kiwa inna azabaka bil kafirina mulhiq ita kanta ta Umar din ya tabbata nayi amma ba duk sallah asuba yake yin ta ba lafazin ya nuna yana yin ta ne inda nazira sai wani abu ya sauka an takura mutum ko an makamancin wannan sannan yake yin ta daga baya zama hujja ga wanda zai zo ya dinga alkunutu a dukkanin sallah asuba ta kowa babu wani wannan bai tabbata a sunna ba ita alƙuru da ake a sallar asubahi dai zai da sauran salloli ana yin ta ne idan wani abu ya faru inda nazila sannan ake yi a wasu malaman suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito yana alƙuru a sallar a sallar a wutari ba kwata-kwata kamar kamar kamar imam ahmad bin hanbali haka na ibn hibban sun ce babu wani hadisi da ya inganta daga manzan allah cewa shi annabi yana alƙuru a sallar wutari amma kage ya tabbata ya koyar da wa ya koyar da alhassan kamar da mai karanta ne sai dai akwai hadisin ubay bin ka'ab Allah ya kara masa yadda hadisin ubay bin ka'ab wanda a a nasa'i ya fi da cikin sunan al hakanan haka nan ibnu maja haka kuma a a abdiyaul maqdisi a cikin hadisin muktara dukkanin sun fitar da hadisi din ta hanyar ali bin maimun shi kuma daga makar bin yazid shi kuma daga sufyan bin zubair shi kuma daga sa'id bin abdurrahman bin abza shi kuma daga babansa wanda malaba ne ce wannan isnadin isnadi ne jayyid ya ce rijaluhu rijalu shekain din rijalan isnadin rijalan bukari da musulmi banda mutum daya shine ali bin maimun sai dai kuma shi ma sai kani wanda shi ubai bin ka'abin ya rawaita cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na yin al'unutu a tsallon wuce yana yin alkunutu wanda ko shakka babu wani isnadin tabbataccen isnadi a bayan bayan shi kuma a a bin khalifa yayi masa mutaba'a a ruwaya daru qudani da bai haƙi haka na nisar bin ya yayi masa mutaba'a ya rubuta shi ma daga zubayr inna wanda muke ta faɗa wanda shi ma imam bai haƙi fitar da hadisi haka ruwaya ce tabbatacciyar ruwaya da malamai sa suka suka ba a farwaya din abu ne wanda ba za a ba a farwaya ta hanyar sa ba kun ware wani rawi kun ce duk wani suka rawaito hadisin daga a gurin rawi kaza ba su rawaito haka ba sai mutum daya to kaida idan suka ne za a karɓi ruwayarsa dan ziyaratu suka makabula kamar da ke kaida ta malamin hadisi haka eh, hadisin ubay bin ka'ab cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan alqunuta a sallar wutri ta inganta illa iyaka dai ruwaya ta nuna maka cewa manzan Allah ba so da shi ke yi ba domin wani suka roto rutar manzan Allah da ruwayoyi ingantattu irin su umma Aisha Allah ya kara mata yadda irin su Abdullahi dan Abbas wani suka cikin bayan suka rutu tar manzan Allah Aisha ta ce manzala ba baya kara kara ka sha ɗaya ko ya zo a ruwayar Abdullahi dan Abbas wata ruwaya ya rawuci sha ɗaya ta ruwaya ya rawuci sha uku ga dukkanin su ba su kawo wutuli ba a afuwar ba su kawo al'unutu ba a cikin wutar manzan Allah dan an ce wutuli ko kai raka sha ɗaya ko kai raka'a tara ko kai bakwai ko kai biyar ko kai uku ko kai ɗaya duk sunan ta wuce ko ka ce mata wuce ko ka ce mata iyamun laili ko ka ce mata tahajjudi duk dai ita ce to kaga duk ba a annabi na alƙunutu ba sai wannan ruwa din ta ubai sai kuma wancan umarnin da manzan Allah ko koyarwar da manzan Allah Alhassan bin Ali to kaga wannan ke nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in hadisin ubai da muka ce ya tabbata kenan manzan Allah ba ko da yake yi ba bar za maka iya cewa rashin ya fi yawa tunda wanda suke tare da shirin su umma na isha daki ɗaya inda na yake wutar mata roto za Allah yana yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan hadisin ke ki ke nuna shar'ancin yin wannan addu'a din a cikin al'ummi da ma musabancin yin ta domin addu'a ce wacce ta tattaro dukkanin wasu ayyuka duk wani abu na alkhairi wannan addu'a ta tattaro shi babu wani abu wanda alkhairi ne a duniya ko lahira wanda wannan addu'a ta taru shi babu shi duk wani abu da mutum yake nema na ta tattaru shi kake nan mustahabi ne wajen al'unutu ya zama na yin addu'a da wannan ruwaya din bata nuna cewa ba za a iya ƙara wani abu ba bata nuna ba ruwaya bata nuna haka ba eh, dan al'unutu mutum ya ƙara da wasu addu'o'i musamman ya zama a lokacin ana da wasu buƙatu misali a ce ana dan fari babu ruwan sama ko a ruwan sama yana ta rusau ko na makamancin wannan wannan ya halitta a wajen alƙunutun a yi wannan addu'a ɗin ba laifi ba ne da ka ba ruwar ba ta cewa iya wannan shi za a yi ba ba ta nuna haka ba sannan kuma mun karanta ƙarin salati bai tabbata ba amma na kawo ruwayoyi na sabon mazala su kan yi salati da ka shi ma salatin za a iya sa cikin alƙunutu lokacin da ke alƙunutu bal zai ma fi kyau a ce lokacin da mutum zai fara alƙunutu ya zama ya fara buɗe ta da yaban Allah subhanahu wa ta'ala ya kyari a gare shi sannan biyu da talatin manzan Allah sannan al'unutu wannan zai falala duk da mun karanta hadisin ubai wanda shi yin talatin ne a ƙarshe amma mutum da zai gabatar da shi zai fi saboda hadisin fubala bin ubaidillah hadisin fubala bin ubaidillah Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yumajjidillah wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ji wani mutum yana addu'a a sallarsa amma bai yabo da kirari ga Allah ba bai salati ga manzon Allah ba sai manzon Allah ya ce a ajala hada ko ajala hada sai manzo Allah ya ce wannan yayi gaggawa kaga wannan ya shafi duk wata addu'a kuma addu'a ta alƙur'ani ma ka ce a sallah kawai to alƙur'anin a sallah aka yi ta sai manzo Allah ya ce wannan yayi gaggawa sai manzo Allah ya gaya masa qala lahu aw la ghayrihi idza salla ahadukum falyabda'a bitamidi rabbihi jalla wa azza wasana wa alaihi sun mai salli ala nabi sallallahu alaihi sallam sun maye da uba adu bi sha'a sai manzala ce dan ɗayan ku zai yi addu'a to ya fara da yabo da kirari ga Allah subhanahu wataala sannan yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam sannan daga baya ya roki abin da ya ga dama amma ya zama na alkhairi kaga wannan ke nuna cewa idan wajen alkunutu din saka in ya fara da yabo da kirari ga Allah sannan ya biyo da talatin manzon Allah kuma sai abin da zai na addu'a su ta alƙunutu a malamai suna cewa wajen alƙunutu dole limamai suke yi wasu abubuwa kamar guda uku ko makamancin wannan abu na farko abu na farko da suka ce mutum ya kamata ya kiyaye shine mutum ya kiyaye ƙoƙarin yin saja'i a cikin alƙunutunsa da ce sai ya dinga jero wasu kalmomi wanda suke ƙara da harafi guda iri iri ɗaya suka ce mutum ya guje wannan ya ƙoƙarin kuma wajen addu'a ɗin ya ƙoƙarin yin addu'a ta zo a tura kamar irin wannan ɗin ya guji yin saja'i sannan kuma ya guji wajen yin alƙunutinsa ya guji kautar da alƙunutin gabarin addu'a ta koma uwa wa'azi da wani zaka jin yana alƙunutu sai ta yi daga addu'a ta koma wa'azi yana yana gaya ku bar kaza ku bar kaza cikin addu'a da to malamai suka ce dole ne alƙunutu ya guji wannan saboda alƙunutu addu'a ce eh, abu na biyu kuma suka ce wajen alkunutu ana buƙatar mutum ya zama yana amfani da jawami ilkali saboda manzala yana san irin wannan jawami ilkali dole ne alƙunutu ya kula da wannan sannan ya guji dukkanin abin da zai zama zai zama zai zama zai iya ja masa riya a cikin sallarsa sannan abu na uku da suka ce mutum ya guda a lokacin da yake alkunutu wanda yake da makamancin wannan shi ne suka ce mai alƙunutu ya guji canja muryarsa lokacin zai addu'a ga barin yadda take ma'ana muryarsa ta al'ada shi yasa ga ka'ida ta alƙunutu ba a rera ta alƙur'ani ne ake so ka rera ka canja murya ka rera shi manzo Allah ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum ku qawata alqur'ani da muryoyin akwai ruwa zayyinu aswatikum bil qur'ani ba ita ce ingantacciya ba zayyinul qur'ana bi aswatikum ce ingantacciya manzo Allah ya ce laysa minna man lam yataganna bil qur'an wanda baya rera alqur'ani baya tare da mu alqur'ani baya ma karatun jarida ko irin karatun hadisi a a raira shi ake haka ake shi manzo Allah ya ce ubangiji ta Allah bai saurari wani abba irin wani annabi da yake karanta alqur'ani ke rera shi ba abinda Allah yake saurare kamar wannan to amma a wajen alqunutu ba a so murya ka daga murya ka ta al'ada ba za ka rera yadda ake rera din nan ba ba za ka yi wannan ba dole masu alƙunci sannan kuma su guji tsananta mutane kar alƙunutin ta yi tsawon da mutane za su kusa suka ce saboda hadisin ma'az Allah ya ƙara masa yadda ma'az ya tsawaita mutane sallafa Allah manzan Allah ya ce fattanu an ta ya ma'az manzan Allah ce fitina ne ka ya ma'az wata ruwa fattanu fattanu fattanu wata ruwa a fattanu an ta ya ma'az sai ce in har a sallar farilla manzan Allah zai hana a tsawaita mutane to karamin babu aula ta a alƙunutu ba da da za a tsananta mutane za ku ji ina yawan faɗa magana ce wacce malamai suna yawan magana a kanta kuma akwai akwai akwai matsaloli ne wajen tsananta musamman salolinmu na tawajiri muna tare da mata muna tare da mata su dewa za ga sun fito ne don ya zama ba su asara wannan dararan ba to wajen a tsananta musu alƙunutun na ana nan samu raka a ƙarshe musamman wani limamin za ga in yana yi kamalar ruku'i wai in ma ya fahimci ana zama ya mai da ta bada da ruku'i wai ba za ka zauna ba kaga wannan mugunta ce sannan kuma dole sai an kiyaye lafuzza da ake amfani da su dan wani lokacin ana da kuma zaka ji su abubuwan da ake faɗa ma babu ladabi ga Allah babu ladabi ga Allah Allahumma la la tada kaza fi maqamina haza baya wa Allah irin wannan Allah kar kar ka kare mana zurbin ba a wannan gurin sai ka gafarta shi Allah zaka yi wannan wannan ba ladabi ga Allah sannan zaka ji lokacin zaka akwai akwai rashin rashin fahimta ta ta yama ake shiga gurin Allah kamar yadda sha magana mutum yana kiran azabu kuma yana bi rahmatika ya arhamar rahim duk inda zai dare sai ce bi rahmatika ya arhamar rahim ya tsine kafar ya ce bi rahmatika ya arhamar rahim ya ce Allah zilzil arta da adanihim bi rahmatika ya arhamar rahim wai Allah ka girgiza kasa karkashin kamarsa kuma da rahama kai na rahama ana to duk wannan abubuwan ne ya kamata a zo a gyara su yana cin abin in ka koma cikin sharhin da min hatul allam can da faudan ya bulugun maram ya jawo ya yi irin wannan jan kunnan cewa dole masu alƙunutu ya alƙunutu suke yi da wannan abubuwa da domin alƙunutu ba ita ce asali ba ba ita ce asali ba dai da ka karanta wannan ta tattaro komai kaɗan ɗan ƙara musamman kamar na faɗa yanayin da ake ciki ana buƙatar ruwan sama ko ana buƙatar Allah ya rage ruwan sama ko misali ana wani hali na talauci ko hali na kunci kamar yadda yanzu ake ake cikin halin kunci ko duk za a mutane za ka yi duk ruqan waɗannan, amma daga ababen da ake ruƙa wani ma sai ga abu ɗaya ne sai mai mutan shi so bakwai kuna ɗi ya je ya dawo ya shi zai ƙara faɗa ya je ya dawo shi zai ƙara faɗa ya je ya dawo to sai an rasa nisa dole kai so kake sai an daɗe ɗin me ya riba kan an daɗe ɗin duk wani abuwa ne wanda gaskiya babban abin da kiyar shi ne riya da ke kawo shi ubangiji ta ala ya tsare mu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ƙara rasulullahi sallallahu alaihi sallam daga abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir manzan allah ce dan ɗayan ku zai sujada kare gurfani kamar yadda raƙumi yake yin gurfani wal yada yadayhi qabla rukbatayhi ya sanya hannayensa kafin guyoyinsa a karajahu salafa salasa suka fi da hadisin huwa aqwa min hadisi wa'il bin hujjar sai mali ya ce wannan hadisin ya fi hadisin wa'il bin hujjar karfi ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa ba'a rukbatayhi qabla yadayhi haka hadisin wa'il bin hujjar yace yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi sujada yana san wigoyinsa kafin kafin hannayensa shi kuma akrajahu al-arba shi kuma ashabu sunan suka fitar da shi sai malik yake fa inna lil awwal shahidan me yasa yace ya fi karfi yace saboda na farkon yana da shahid min hadisi bin umara daga hadisi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda sahu bin kuzaima wanda ibnu kuzaima ya inganta shi wa zakarul bukhari mu'allaqan mawqufan bukhari ya ambace shi mu'allaq ba isnadi ko mawqufan ya tsaya da barfa zuwa kan manzala ba ya da shi zuwa kan abdullahi dan umar din kawai wannan hadisin wata matsala ce wacce tuntuni malamai ke ta sabani a kanta cewa idan mutum zai sujjada gwiwa ce za ta fara zuwa ƙasa ko hannu ne zai fara zuwa ƙasa abin da ya kawo sabanin abubuwa guda biyu samun mabambantar ruwayi wata ruwa ta ce gwiwa ta ruwa ta ce hannu abu na biyu kuma wajen fahimtar gurfanar raƙumi domin idan raƙumi zai gurfane da kafafun baya ke ko da kafafun gaba da na gaba to an ce kakka yi da raƙumi yake Ƙafafun gaba su ne mai ɗinsa hannunsa to sai suka fahimci to ka kakka da hannu kenan tun da su yake wanda ce a'a karka da gwiwa suka ce ai shi raƙumi da dukkan dabba ne kafa hudu gwiwoyinta hannunta suke daka da gwiwar yake zuwa daka gwiwar ake hana ka an fahimta to wannan abin guda biyu suka kasa sabanin malam wannan hadisin na abu huraira allah ya kara masa yadda a abu dauda ya fitar da shi turmuzi ya fitar da shi nasa'i ya fitar da shi su ne talata inda mala ya kawo ana sun fitar da shi ta hanyar abdulaziz bin muhammad da bi. ya ce haddasa muhammad bin abdullahi bin al-hassan an abin zinadi an al'araji wannan isnadin baki ɗinsu a mutattu ne dukkanin su rijalin musulmi banda muhammad bin abdullahi bin hassan shi kaɗai ne ba shi rijalar musulun amma kuma shi ɗin ma fiƙa ne sa hadisin ta fuskar isnadi hadisi ne ingantacce duk da wasu sun illata shi shi isa abdulhaq a cikin al'akamul kubra yake cewa innahu ahsanu isnadan fil ladhi qablahu yake cewa wannan hadisi na burera ya fi kyan isnadi akan wanda ya gabace shi yana da hadisin wa'il bin hujar wanda gashi malam shi ma ya kashi anan shi ma yake na burera ya fi shi karfi to sai dai shi kansa wannan hadisin wasu malaman sun illata shi da illoli guda uku wannan suke ganin hadisin bai inganta ba sun illata shi da illoli guda uku illa ta farko suka ce a darawar di shi kaɗai kaɗai ta da shi daga muhammadu bin abdullahi suka ce illa ta biyu shi ma muhammadin shi kaɗai kaɗai rauta da su gurin abin zinari illa ta uku suka ce imamul bukari ya ce la'adari asami muhammad bin abdullahi min abin zinari amla bukari ya ce ban sani ba shi muhammad bin abdullahi ma ya ji magana daga abin zinari ko da ji ba wannan su ne illoli guda uku da waɗannan illoli suka ba a hadisin shi hadisin bai inganta ba za ga wannan shi ne ma ra'ayin ibn qayyim suna ba a wannan hadisin cewa bai inganta ba sai dai wa'annan illolin guda ku duk cikin su babu illa domin addarawar bi suka ne illa ta farko dan zai shi kadai kadai ta ruwaya daga Muhammad bin Abdullahi baya cikin sharadin karbar hadisi a ce sai wani ma mutaba in dai kai suka ne baya cikin sharadin karbar hadisi a ce in amintacciyar rawaito hadisi ba za a karba ba sai an samu wani amintacciyar imam mutaba babu wannan sharadin kaga illa farko ta kauce illa ta biyu cewa muhammad shi kadai kadai daga arwai tarihi daga abin zinar shi ma irin wancan illanci tun da amintacce ne shi ma ba sharaɗi ba ne cewa bukari kuma ya ce ban sani ba ya ji daga abin zinar ko bai ji ba imamul bukari na ta ka'ida ta saba jamhurin malaman hadisi shi imamul bukari ko kun yi zamani da malami an tabbatar zai iya wa haɗu da shi to in ka ce kayarwa da gurinsa ba zai yadda ba ba zai karba ba sai ya tabbata kun haɗu shi sa bukari faɗi irin wannan magana amma gurin wurin malaman hadisi in dai rawi ba mu ba bane baya tadlisi in dai an san yayi zamani da mutum kuma rawun amintacce ne in yace yayi ruwaya a gurinsa sa gaskata shi ake wannan shine ka'ida shi shine abin da muslim zaga cikin muqaddima din sa yake ta so ya taba malamin sai Imam Bukhari saboda wancan ayar ta bukari shi dole sai an samu liqa'i wannan ka'ida ka'ida bukari ce ta yi zafi yanzu an tabbatar ne zamani da kai kuma an yadda misali ne amintacce ne ba a taɓa kama ne wa annabi ƙarya a hadisi ba sai na zo na ce ka zantar da ni kana kuma an tabbatar mun yi zamani mun zauna gari ma ɗaya za mu iya haɗuwa tun da na faɗa kenan ba ƙarya nake ba tun da an yadda ni amintacce ne haka wannan illolin gaba ɗaya guda uku babu illa a ciki haka hadisin hadisi ne a tabbataccen hadisi ko shakka babu sannan kuma shi kansa ma addarawar din ba shi kaɗai kaɗai ta ruwaya din ba ba kamar yadda suka faɗa ba an masa mutaba'a a jumlaci abu da ya fitar da ruwaya da imamun nisai da tirmidhi ta hanyar abdullahi bin nafi daga mamur bin abdullahi bin Hassan din ya tara fitar da hadisin muktasar da lafazin da ahadukun fa burku fi salati burkul jamal kaga wannan ma'anar su da wannan hadisin ɗayan ku zai yi gurfane ba zai nufi ainihin ya gurfani a sallarsa kamar yadda raƙumi yake ka za a jimlace masa shaida tunda raƙumi yana gurfani da gwiwarsa daga ba shi kaɗai ne ya kaɗaita da ita ruwaya ɗin ba to wannan hadisin kamar da muka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan da ahdukum in ɗayan ku zai sujjada fala yabruk kama yabrukul ba'ir kai ya gurfane kamar da raƙumi yake gurfane kai ya gurfane da raƙumi yake gurfane ruwaya din karara ai ga cewa sai wal yaba yadaihi qabala rukubatayhi wannan sarahatan ne din ya gusar da wancan rikicin to gwiwa tana ina kaza da kaza gashi dan Rahadisan an ce ya sanya ni hannayensa kafin gwiwoyinsa to abin da ya jawo suke waccan magana suna inkarin ruwaya in ga kuma cikin gadul ma'ad za ga ibn qayyim wannan lafazin ma ya inkarin lafazin ibn qayyim yace a wannan inqilabi aka samu yace yanda hadisin yake wal yaba rukubatayhi qabla yadayhi haka ya fara yace inqilabi abinda ibn qayyim yasa ya faɗi haka ibn qayyim yace saboda idan aka ce an ce karkai gurfane da raƙumi ke gurfane kuma aka ce wai ka sa hannun kafin gwiwa ka yace wai ai abin da hana aka hana ka kuma an umarce ka kun fahimci abin da yake nufi an ce karkai gurfane da raƙumi yake yi da ne yake gurfane kafafuwan gaba su ne mai ɗinsa sai kuma aka ce wala ya ba'a yadaihi qabala rukubatayhi mutum ya sa hannayensa kafin gwiwinsa kenan kaga in ka dauna abin da aka hana kan kuma yanzu an maka ne kenan kuma an umarci ka kai ko ba ka ba shi yasa yace wannan ruwa kuskure yace kuma kaf a yaran larabawa ba sa faɗa cewa gwiwar raƙumi a hannunsa take alan ka san cika ta Allah bayan gashi can kana ma da hadisi ba ƙurai ce cikakke su raƙa yace ce sakat ya dafa hatta balagata murfaƙai ya ce hannuwar raƙumi doki na sun lime a ƙasa har sai da suka kai gwiwoyinsa shi ba balarabe ba ne kuma sai ya kalli wani hadisi wanda hadisin mai rauni ne sai ya tabbatar da shi sai ya rusa wannan hadisin wanda ke ingantacce shi ibn qayyim shi sa ga malamai kamar albani yake cewa mamakin wannan abin da ibn ne ya dauko hadisi wanda a lokaci yayi to lokaci yayi ina ji ina ji mu hakuri sai mu tashi gaba ta biyu insha Allah tunda hadisin akwai maganganu akan kansa kware kware da gaske sai mu tashi gaba ta biyu insha Allah wallahu a'lam الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأن هنا تنبيا سوالين خمسة هكذا أخرجه الثلاثة أخرجه الأربعة وكاكو أنا بارشي مكفار للتاف بكينا خمسة farko dai a tsarin da shi ibn hajar ya bulugul maram idan ya ce a kar da husaba'a to yana nufin imamu ahmad bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah idan kuma yace kamsa to a wannan bakwai sai ka dauke bukhari da muslim sai zama imam ahmad abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah idan yace salasa a kuma fara da arba ko in yace arba to a biyar dinnan nan sai ka cire imam ahmad sai zama abu dauda tirmidhi nasai ibnu maja idan yace salafa a hudun nan sai ka cire na karshe sune abu dauda tirmidhi nasai in kuma yace muttafaqun alaihi nan kuma suwa yake nufi bukari da muslim dan ka dauka dinin ga muttafaqun alaihi ana da bukari da muslim in kana karanta littafin wannan wannan al-muntaqal akhbar muntaka al alakbar wanda shaukani ya mai sharhi mujalladi 8 nailul awdar ai nailul awdar sharhi ne na littafin kakan ibn taymiya abdussalam ibn taymiya yana littafi kamar bulugul maram din ne kuma tsarin bulugul maram ne da shi mun al alakbar to shi shine shaukani ya dauka ya mai sharhi mujalladi takwas ya samu suna na nailul awdar to shi a can kaga ya ce muttafaqun alaihi jama'a yake nufi ba yana nufin wayannan guda biyun ba amma shi ibn hajar a nan bulugul maram in yace muttafaqun alaihi kuma za ga da yawa wanda suka zo daga bayan sa wannan tsarin ke dauka in suka ce muttafaqun alaihi suna nufin bukhari da muslim wanda suka zo bayan ibn hajar ya yace ya hukuncin wanda yake bin sallar asuba da kullun sai an yi al'unuta a cikin ta idan ne masallacin da yake kusa da kai kuma ka tabbatar alhamdulillah limamin musulmi ne mai kyakkyawar aƙida bai da wata aƙida ta shi kuma kamancin wannan wannan ba zai yana kabi sallah ba don mutum yakan iya samun yakan iya samun kansa a unguwar da masallacin da yake nufi ya je sallah din babu shi a unguwa misali kace kana buƙatar masallaci na sunna wanda duk ba ta irin wani akwai nan da ba za ka samu ba to kaga ba za ci sallah a gida ba in dai ka san limamin bai da wata mummuna aƙida ta irin misali a'a allantar da wani ko ko ko ko korewa Allah misali irin kore sifofin Allah baki dai ko makamancin wannan wannan ba zai hana ka mutun sallah ba domin ga ka'ida bid'an mutun dai bata kai kafirci ba na bin sallah Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda wanda suka tsare shi gida suka kashe shi na ta tafin yan bid'a ne amma ya umarni ya bi sallah a sallah ba ma dan bid'a ba har fasiki yana bi sallah duk ana bin sallah saboda ka in ba inda za ka yi sallah kaka ce ba za ka zo kai yi sallah cikin su ba lokacin da limai tsaya yana alƙunutun sa ka saurare kai kai shiru sai gama alƙunutun sai musu rukunu ku sallah ila hankali ma har Allah zai baka dama ka zama limamu in kana karatu amma kuma kana mu'amala da su mai kyau kaga ran da ka zama limami shikenan kawai kai sai kai ba da ita shikenan kawai amma nan ba zai baka dama ka ce ba za ka je su sallah ba wannan yana maganar kullum babansa ne ya sa shi a gaba ba abin da yake ma kullum banda zagi da shashanci wai ya zai yi to na farko ka fara bincika kanka ne kai yake maka haka domin dai a ɗabi'a ta ɗan adam uba yana son ɗansa kuma duk uba a ɗabi'a in dai mutum ta daga ɗabi'a ta ɗan adam ba duk uba abin da yake so ɗansa zama daga ƙarshen ɗan yanzu ga mu ba za mu gane ba watakila kai akwai wani laifi na wanda ka ɓoyi haka idan akwai wani abu da ka san kane babanka baya su. ko babanka yana so ka yi kaƙi kuma abin ba saɓan Allah ba ne ko yana so ka bar abin kuma kaƙi bari abin kuma babin Allah ba to ka bar abin in babin Allah ba ne babanka ya ce ka bari ka bari domin a nan bin babanka shi ne bin Allah idan babanka kuma ya ce ka yi abu abin ya zama ba saɓan Allah ba ne ka yi a nan bin babanka kuma bin Allah ne daga kai ya kamata ka je ka yi tunani ko kuma in duk wannan baka gane ba a abu ne mai sauƙi ka je ka samu lokacin da kaga babanka yana cikin kwanciyar hankali ba wani damuwa tare da shi ka je ka gaishe shi ka zauna ka tambaye shi dan Allah baban me wanda baka so nake ni kuma daga in Allah da zan daina in sha allahu in dai baban naka babanka ne zai gaya maka wataƙila in ya zo ne ma faɗa ko la allah ya taso kai ma tashi kake zai iya yiwa haka ko kuma wani umarni ke baka baka bi ko makamancin wannan amma matuƙar za yi masa biyayya zai ce ka yi ka ba na jin akwai da zai sa kawai zama bai da abin da zai masu zagi na'am akan samu su iyayen akan samu na jira kaga kawai ɗansu ne yana bin sama ba ta sa ana samu ana samu tabbas dabbiyayyar da zai amma kushin ciki ana samu to in mutum in irin wannan ne ka samu kanka irin wannan babban abin da za ka shi ne haƙuri ka yi haƙuri ka nemi rada a gurin Allah duk abin da iyayenka za su yi maka shari'a ba ta yadda ka fito na fito da su ba ba ta yadda ba saboda sun ma ihsan da ba abin da za ka biya su shine sallaka ta zuwanka duniya da tarbiyyanta kan suka yi hakkaran mutum din da ka san kanka daga duk abin da zaka haɗu da shi dangane da su wata tsana ce kayi musu abu ne ba sa gani dan da yawa su akwai wannan matsalolin kaza da kaza a babban abin da zaka ka yi hakuri ka nemi ladar a gurin Allah kai dai ka bi shi fatan ka ne kai ya za ka tsira a gaban Allah subhanahu ta'ala wannan shine shawarar da zan baka amma kakka sake da rana ke ɗan ya ziga ka ka ce za ka yi fishi da yanka haka fito na fito da su ko suna faɗa kana faɗa za ka samu matsala da ubangijinka subhanahu wa ta'ala domin mafi girman haƙi bayan haƙin Allah da manzan Allah shine haƙƙin iyaye ubangiji ta'ala da zai faɗi haƙoƙi guda goma haka ya jera su wa abdullaha wala tushriku bihi shay'a kaga haƙin farko kenan bauta Allah shi kadai shi kuma bauta Allah ba a yin ta sai ta hanyar manzan Allah kai kenan haƙin Allah da manzan Allah sun haɗu sai ce wabil walidaini ihsana haka Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana haka ubangiji ce wa in jahadaka ala an tushirka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wa kafir lahum janahu dhilli min ar-rahma fa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kaga in suka umarce ka da kafirci ko saban Allah sai Allah yake kakkai musu biyayya amma sai ce sahibu ma fi dunya ma'rufa ma'ana anan din ba ba ce ka kai musu rashin kunya ba lallabawa ake yawan matsaloli irin wanda ga an ta samun su ka tsaye da gemu a rigima a gidanku ka ɗage wando a ce sai ka saki haka muka yi aka yi ta dabaru ko muka yi ta gaya yan uwa to kai ɗage wadda ba za su gane ba ma kaka ce sai ya dawo rabin kori sai ka rigima da su ko sai ka bashi daidai nan ya wuce ne idan sawa ka saba shari'a ba shi kenan ba sai a zauna lafiya haka ake lallaba su ake har ka durƙusu in naka muka yi ta dabara kawai in ka shiga gidan zaka je da su suna zaune ka zauna ba shi kenan ba sai a gaisa ku yi hirar da za ku yi wani abu za ka misali alheri ka yi ka tashi in wani baƙo aka yi a zaune same ka yi ka gaishe shi kaka duk ka kauce wannan fitaccen aka dabara ake yadda iyayenka suka lallaba ka kana karami to wallahi in sun yi rafa sai ka lallaba shi fa in ma yablughanna in dakala kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul uttil lahumā wala tanharhuma eh wa qul lahumā qawlan karima nan ne ka filo majina haɗe minar rahama ko na kawo shi a can eh, na ya kuskure a can a nan yake Allah ta'ala ce in duka suka girma saboda Allah ya san in an girman za a yi rikici dan mutum ya tsufa yaro yake komawa ko kuma ɗayan su kai kuma kana rayu. to Allah ce kaka ce musu kash kake musu tsawa sai ce wa kullahu ma ƙaulan karima ka gaya musu magana ta girmamawa yake kwantar da fuka-fukan rahama a gare su fuka kaskanci na rahama ka ce Allah rabbi kamar nan wafa tuna ma Allah yake wa ƙulun rabbi rabba kama ni ma'ana yadda suka tsufan nan kai ma jikan kai ma sun ji kansa kana karami wannan shine ka'ida haka ni ƙoƙari mu bi iyayenmu mu lallaba su mu rabu su lafiya shine tsiran mu a nan duniya kuma shine tsiran mu a lahira da haka wannan hanyoyi ya kamata ka bi ubangiji da Allah ya datar da mu akwai dan uwa da yake yana bukatar addu'a suna da wata bukata ta alkhairi muna roƙon ubangiji ta ya biya musu dukkanin masu bukatu na alkhairi ya ta'ala Allah ka biya mana su rana ita yau yau ma'arafa wanda yawa yan uwa za yi azumi akwai sau mai ma'arafa ko da haka ina gani mu haƙura da karatu mu haƙura da karatu zai dan zama da wahala a gurin ku a ce kun sha ruwa ko mu zo mu karatu da ka rana ita yau ba za mu karatu ba amma shine hutun mu shine hutun mu dama mun saba babbar sallah ina ji ba ne ma ko ba wacce mai ma huta ba ko duk inda ma nake karatu ko na faɗa ko ban faɗa ba hutun sati ɗaya ne kawai kuna kuran asabar ne na ta jajibiyar ke na ranar arfa ba za ni ba amma asabar ta sama shi daga sallah kenan ko da izinin Allah in dai muna raye muna dama Allah ya ba mu lafiya za mu karatu da izinin Allah wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka